da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kwai cikin kaya mai taken rikita rikita littafi na takwas da ɗaya wato littafi na tamanin da ɗaya kuma littafi na karshe Allah sarki kuma yayi farko zai yi karshe yau dai ga mu a karkaran karshen labarin kai cikin kaya mai taken rikita rikita to Allah ya sa mu kammala shi lafiya tamkar yadda muka fara shi lafiya kuma ɗaura kawai idan ba ku manta ba a littafin baya mun dakata ne al'amura sun sake kwabewa a gabaki ɗaya kwanakin satin da suka biyo baya Allah sarki wannan kenan babu wani farin ciki daga jama'a balle su jawat da iyalan waɗannan mutane an samo gawar antumama Rahama a gidan Dat cikin wani akwatin tsafin su ashe lokacin da suka halaka ta wata gawar daban suka kawo a mazaunin ita ce shi yasa Dat ya hana kowa yi mata wanka shine yayi mata a lokacin to ashe ma ba gawarta bace ba gawarta na nan cikin ɗakin sirrinsa da komum ta rantse bai taɓa baranta ta shiga ba ita kuma duk tunaninta bai taɓa kaiwa ga hakan ba abin sha'awa da tsarkake sunan ubangiji gawar rahama fis aka same ta duk da shedancin da dat ya ɗauki tsawon shekaru yana yi da ita fuskar ta fayau tamkar ayo ne Allah ya ɗauki ranta bilkisu ta rungume gawar tana kuka abin tausayi da kyar ya daga ta akan gawar shi ma yana nasa hawayen da bai san suna zuraro masa ba alhaji babba kam ya yi dauriya matuka sai dai haɗiyar zuciya kawai yake yi da kukan zuci umma anum ta yi mata wanka aka suturta ta Ɗimbin al'umma daga bangarori da dama suka sake sallatar gawar rahama a karo na biyu ta kuma samu rakiyar ɗimbin jama'a zuwa makwancinta na gaskiya an samo zunzurutun kuɗaɗe da kayan tsafe tsafe kala-kala da wasu abubuwa a gidan dat haka ma uncle nasir da sauran abokanan irin su kokino kamfanoninsu ma an samo abubuwa masu yawan gaske masu matukar tada hankali ciki har da kayan shaye-shaye kala-kala da tabar wiwi buhu-buhu da adadinsa ya tasar ma dubu goma sai wasu gurbatattun abubuwa da ba ma za su lissafu ba ga mai sauraro Kasa ta yi tsit manya da ke hurɗar kasuwanci da su da ta abokantaka sun fito suna ta Allah wadai da nesanta kansu da ɓoyayyen ayyukan da su dat ɗin komai dai ya fito fili an yi walƙiya ijaya ta ga kowa da komai inda aka bar iyalansu da waɗanda aka zalunta irin su je da jinyar zukata idan ka ga bilkisu a irin wannan lokacin dole ka tausaya mata ga laulayin ciki ga tashin hankali da damuwa saukinta ma 'yan uwanta da mijinta kowa tattalinta yake da burin ganin farin cikinta takan yi kukan jin daɗi da ganin 'yan uwanta zagaye da ita waɗanda a da ta rasa samu Allah sarki can bangaren shahuda kan ba a cewa komai ita babban kokanta da tashin hankali ba wai ya ta'allaka da halin da da take ciki na halin rayuwa da mutuwa bane a'a babban tashin hankalinta shine an ce babu aure tsakaninta da je sai dai idan sakin Bilkisu yayi ko ta mutu amma ba zai yiwu su yi zaman aure a karkashin miji guda ba ita da 'yar uwarta da suke uban da suke uba ɗaya hakan ba karamin tada hankalinta yayi ba babu kunya babu tsoron Allah ta rinka tsine ma dad da jera masa Allah ya isa cikin hausarta da koma fitar kirki ba ta yi kirikiri ta nemi haukata kanta mum ta rasa inda za ta saka kanta ta ji daɗi ita ma da abin da ya dame ta za ta ji ko kuwa da haukar shahuda ko ciwon mama atika ko kuma nisantarsu da Kasim ya yi don tun bayan lafawar komai Kasim ya ajiye aiki ya bar kasar baki ɗaya ba tare da kowa ya sani ba sai daga baya suke ji ta hanyar sakon da ya bar musu. A yanzu kam kowa burinsa Jawad da mahaifiyarsa da ɗan uwansa su yafe musu a wannan family musamman ma waɗanda suka san sun musguna masa bisa jagorancin makircin mama Atika da 'ya'yanta. don samun lafiyar mama Badiya ta sake bayyana abin da ta gani unkul Nasir na yi a wani dare bayan ɗakunansu ne fa ya banka mata bakin asiri ita ma ya tauye rayuwarta ta koma ita ba a duniya ba ba kuma a lahira ba je dai bai samu zaman sauraron kowa ba don shi a yanzu ta matarsa ma yake yi da fatan samun nutsuwarta da abin da ke cikinta Allah sarki kwanakin da aka cika kwana goma da saka masu dat wuta shi ma ya mutu da safe yana ihu da kururuwa kamar yadda su onkul Nasir suka yi lokacin da su ma za su mutu ga wani irin kakari mai ban tashin hankali jikinsa kuma ya koma fari fattamkar babu jini a ciki Ga shi dama wuta ta gama ɗaye fatar gabaki ɗaya da yamma Alhaji Kokino ya bi bayansa da abban zura kamar yadda aka binne su Uncle Nasir babu wanka saboda konar jikinsu haka shi ma da su abban zura aka haɗa su aka yi musu sallah aka binne su da halinsu wata shari'ar dai kam lallai ta fi karfin alkalin duniya sai dai a jirace ta daga sarkin alkalai kuma Allah sarki haka rayuwa take su dat sun tafi tamkar ba a yi su ba a duniyar daga su har ayyukan da suka shuka a hankali hankalin a hankali hankulan jama'a sun fara dawowa jikinsu daga abin da ya faru sai kuma labarai da mai da yanda aka yi da har yanzu sun gaza karewa yayin da ake bin gidajen da suka bari ɗaya bayan ɗaya ana rushewa wanda suke ciki kuwa ana barin ma iyalansu don su sami matsugunnin rufa ma kansu asiri masu karfin imani a cikinsu kuwa sun tsame kansu daga komai na dukiyar a cewarsu ba sa bukatar ta don dukiya ce ta tsafi sun gwammace su kare rayuwarsu a talauci da su zauna a karkashin ikon dukiyar jinin al'umma Allah sarki wannan kenan bayan watanni biyar abubuwa sun sake lafawa har ma wasu da yawa sun faffaru ciki kuwa har da komawar umma a nan saudiya tare da 'yan uwanta suka sake suka sauke fararin faralin miƙa ma Allah godiya da ya kawo musu ƙarshen komai cikin rahamarsa da hikimarsa bayan kammala aikin hajji su suka dawo ita kuma aka barta a can tare da mijinta da ummu anum anwar dai kam yayi uwa yayi madaukiya a kasarsa ta haifuwa har ma an ware masa ɗaki guda a gidan Jawad yana zaune tare da su an sha bikin Nazifa da Ummi har ma da Zura da wani ɗan uwansu da yake bala'in santa dama abbanta ya ki bashi yanzu bayan lafawar komai ya dawo a cewarsa ai ita yake so kuma ba ita ta aikata abin da ya faru ba babanta ne a yanzu kam ba shi a duniya dukiyar da ya bari ma sun ajiye ta ita da mahaifiyarta da 'yan uwanta an kuma sha bikin amina da ya kasim wanda jawad ya je yayo biko har kasar da yake tare da zaunar da shi ya yi masa nasiha mai ratsa jiki tare da bashi shawarar ya tallafi yan uwansa a yanzu da mahaifiyarsu don shine uba ya kuma nema musu malamin addini su koma islamiyya musamman ma shahuda da har yanzu hankalinta bai gama kwanciya ba don tana masifar sanje lokacin da ta ga cikin bilkisu da yanda jawad ke ririta ta ita da cikin ba karamin shiga rudani ta sake yi ba ta sha kuka ranar har da shiɗewa kuwa batul ma an sha bikinta da dr bello da ya dage a kan shifa da gaske yana so babu wasa ganin tsakani da allah yake santa ta ba shi dama ya kawo kuɗi aka gwangwaje biki alhaji babba ma bisa takurawar je suka ɗaura masa aure da mamansu amina da maman yara za a haɗa masa ita ta roki arziki akan abarta don ba isasshiyar lafiya ce da ita ba har lokacin tana dai lallabawa ne bisa taimakon da kulawar da Jawad ke bata kungiyar su bilkesu na ta kara haɓaka da faɗaɗa akan daƙile fyaɗe da hukunta duk waɗanda aka samu akan laifin hukunci kuma mai tsananin gaske inda manyan mutane da shugabanni su ma suka kara basu su goyon baya domin fata da samun damar dakile matsalar ko don addabar da taima al'umma mama Atika bayan wahalar jinya da ta sha na kusan wata hudu ita ma Allah ya yi mata rasuwa sun mom da su shahuda an sha kuka komai nasu sai ya dada yin sanyi kuma musamman ma ita da duk kwalisan ma yanzu babu ita babu dat babu dukiyar da ake takama da ita a bangaren Ross kuma a bangaren Ross ta buga ta buga ta ga babu ci domin mai shiga tsakanin soyayyar Jawad da Bilkisu sai dai Allah babu karar kulle-kulle da munafircin da ba taimabili ba a station din dai sai dai babu tasiri daga karshe ma da Jawad ya gano ta sai ya sa aka yi mata transfer waje mai nisa a tsakaninsu wannan abu ya saka ta jin takaici har da kukanta kuwa balle ma ran da ta ji an kara masu bili girma da kyaututtuka susu cewa ta yi duk da ita ma har da ita a ganin ta bele ba ta kai ta kamo ta ba amma ya ta iya da abin da ya fi karfin wuta in ji kishiyar konanniya tana kewar jawat ainun don ko ba komai idan tana ganinsa kusa da ita tana ɗan jin sassauci kai kai kai kai kai kai ya kamata na je hutun rabin lokaci kan na zo na karasa muku don kun san fara yanzu ba wani gama warwarewa na yi sosai ba sai dai in ce da sauki sannan kuma na ga sakon jajanta min akan rashin lafiyar da nake fama da shi ina godiya sosai na gode na gode Allah ya bar mu tare to zan huta dai kamar yadda na faɗa idan na dawo ma daura a kudan Salma to barkanmu da dawowa sai kuma ɗaura kawai daga inda muka dakata amma kafin nan albishirinku ko in ce dai zan sake tunatar da ku fa dan Salma ya bude sabon shago da ke nan ya misala bakin junction na ya misala wajen church nasu inda shagon ke haɗe da studio da za a rinka suburbuɗo muku wakoki na suna aure badde kowane irin waka kuke so ku dai kawai da kun zo ku yi bayani ba ku da matsala kada ku manta dai da gurin ya misala junction nan ya misala wajen church kusa da shagon mai aski sai kun zo kawai a suburbuɗe ku da wakokin da kuke bukata to kuma ɗaura kawai da labarin namu a gidan iyayen gayya kuwa ai ba a cewa komai cikin bilkisu da har yanzu gata nan dai ya fito sosai don yana cikin wata na bakwai tattali sosai take samu a wajen jawat da duk ahalinsu su ma baki ɗaya inda aka maido mata Nabila gidan tana taya ta zama gefe kuma tana shan soyayyarta da masoyinta Anwar faruwar wannan al'amari ya sake mai da Bili miskilar gaske don ko jawat idan don ko din idan bata ga dama ba sai ta ini bata yi masa maganar da ta zarta goma ba ƙara ƙwazo a kan aikinta fiye da zaton mai hasashe musamman ma da bayan lafawar abubuwa suka samu ƙarin girma ita da duk jami'an da suka je wannan aiki a wancan rana saboda cikinta dai ba ta fita operation sai dai ta yi ayyukan cikin gida kawai daga ofis a gefe kuma tana sake samun ƙwazo da horo a wajen mijinta wanda a kullum cikin sake nuna mata kauna da soyayya mai tsanani yake sam bai sanya ga tashin hankalinta ko damuwarta balle fushinta shi dai fatan sa Allah ya sauke ta lafiya ta haifo masa little bije kamar yanda yake faɗa a kullum cikin bilkisu na da watanni takwas jawat ya saka ta ɗaukar hutun dole a cewarsa sai ta haifu yarsa ta yi ƙwari sannan a ranar da hakan ta faru har da kukanta amma sai yake kula ta ma yayi kamar bai ji ta ba sai Anwar da ke mata dariya shi da Nabila suka koma lallashinta da lallaɓata. tana shiga watan haifuwa umma babba ta ce za ta maida ta can gidanta dan ba zai yiwu a barta ta zauna nan babu babba tare da ita ba babu kunya jawat ya murje idanu ya ce shi fa bai yarda ba idan dan babba ne ya amince a samo wata tsohuwar ta zauna da ita amma shi bai yarda matarsa ta yi nesa da shi ba gaskiya ranar beli ta tasa shi a gaba ta rinka kwasar dariyar mugunta dan kawai ta rama abin da ya yi mata na saka ta ɗaukar hutu a ofis sai ta shirya kaya kusan kala hudu na tafiya gidan umma babba aiko ya murje ido ya balbale ta da masifa kamar zai cinye ta danya jagab ai fa ganin yanda ya harzuka dole umma babba ta janye kuduranta aka samu mata dattijuwa za ta zauna da su ga kuma Nabila da Anwar tare da su umma karama da babba kusan kullum sai sun je ganinta haka ma maman Amina dan cikin na shiga wata tara sai kara girma kamar wanda za ta haifi 'yan biyu a wannan ɗan tsakanin aka sha bikin su amat Rahman su ma inda Bilkisu ko sau ɗaya bata samu leƙawa ba saboda cikinta je ya ce idan ta haifu ta je ta yi ta je ta yi wa ummu Allah ya sanya alkhairi bayan an yi biki an shashe ummu Anum da ita ma ta halarta da anti Mafuza suka zo nan don su gaisa da Alhaji Babba ran da suka cika kwanaki uku a gidan Alhaji babba sai suka zo nan gidan je duba bili dan shi kullum yana zuwa can ya gaishe su ita ko sai ta waya tunda ba ta fita sam ta tare su da tsantsar farin ciki inda su kuma suke ta jin tausayinta da mata fatan sauka lafiya su Anwar ne da yake amsawa ita ko kanta na a kasa dan kunya Anwar ya kumbura fuska yana kallon Umma Anum da ke ta mammatsa bili hannunta da ya kumbura Umma Anum gaskiya ni ma fa amin aure so kuke sai Little ta zo duniya ta ga abbanta tuzuru, dariya duk suka sanya ‘yan falon bandaje da ke zaune gefen Umma Anum yana latsa waya. Ya dai ɗan ɗago ya kalli anuwar ɗin ya zuba masa harara ya ɗauke kansa. Sai da suka gama dariyarsu sannan ya sake kallonsa fuska babu wasa. Kai baka da kunya ko? A'a, yayanmu. Ni fa wallahi gaskiya na faɗa yanzu dan Allah Little za ta ji daɗi ne idan aka haifo ta ta iske ni babu aure ita dai ai na san tana son ta iske kawunta a dattijansa ko kai kawai je ya girgiza ya sake ɗauke kansa don in dai shakiyanci ne aka zo wajen anwar kowa ya shafa ma kansa lafiya duk masifarsa kure sai yake shi ma har ya gaza cewa komai ummu anum da ita ma ke dariya yanzu ta ce to meye nawa ai ga mai maka auren nan a gabanka tai magana tana nuna je tasowa ya tsuguna a gaban je din yana wani marerece fuska yayanmu dan Allah ka aurar da ni kar a haifi little ina little ina a kasa yayi maganar cikin harshen Nasara da hadawa da yar Hausar da ya fara koya a wajen Nabila Kunnansa je ya kama ya murda da karfi aiko a take ya hauro ya hau roko daban hakuri su bili kuma suna masa dariya Cak ta tsaya da dariyar tata jin bayanta ya rike ta shiga ya mutsa fuska tana son fiskewa amma hakan ya gagara kamar wasa sai ga karamar magana ta zama babba don ko kafin wani dogon lokaci nakuda ta tashi gadan-gadan dama a ki ɗaya kwanakin nakudar tsaye take yi cike da rikicewa je ya rungumo ta daga ita har cikin sai mota Anuwar ya ja su sai asibiti bayan awa biyar Bayan gumurzu da wahalar da Billy ta sha a ɗakin haifuwa, ta sun kuɗi ɗiyarta mai kama da ubanta sak don yarinyar fatun bata gama hucewa ba kamannin jawat baro-baro a fuskarta sai dai kalar fatarta ta zo da ɗan duhu-duhu saɓanin yadda ake haifuwar jarirai farare tastas. To mutanen garin Nasarawa lafiya, gara ɓasa gare ku. Duk wacce ta san tana Nasarawa ko yana Nasarawa inda zai samu littafin ɗan Salma. kai littafin koma waye cikin sauki dan nasarawa lafiya ka je a kukan bisa ka tambayi shagon Abdullahi mai caji anan za ku samu duk wani littattafai da kuke bukata insha Allah na ma komawa dawa inda kuke bukata littafi inda ka tabbatar kana cikin garin Nasarawa lafiya ka je a kukan bisa da ka samu littafi a shagon Abdullahi mai caji. Duk ɗan can kan iya kiran layin nan. Ɗan falafiya kawai ne zai iya kiran layin da zan bada yanzu. Saboda tuntuɓar shagon idan baka gane ba ko baki gane ba. Sifili takwas sifili, uku takwas, shida biyu, bakwai biyar, bakwai biyar, wato 080 38 62 75 75. wannan falayin na 'yan garin nasarawa lafiya ne waɗanda suke son littafi in suka je akukan bisa ba su gane shagon abdullahi ba sa iya kiran layin nan sannan kuma sai in dawo garin borno duguri. 'yan barno na san bakin kasuwa shagon musa yaron gausi ba bako ba ne a gurinku da kun je can kuma za ku samu littattafai san ranku sha allahu kuma ɗaura cikin labarin na mutu. Bayan gumurzu da wahalar da Bili ta sha a ɗakin haifuwa ta sun ta mai kama da ubanta sak, don yarinyar fa tun bata gama hucewa ba, kamannin Jawad baro-baro a fuskarta sai dai kalar fatarta ta zo daban saboda da ɗan duhu-duhu sabanin yanda ake haifuwar jarirai farare tas. Allah sarki ai murna wajen wannan ahali ba a magana a take je ya tauna dibino ya zuba mata a baki tare da miƙa ma'anuwar ya yi mata huɗuba da suna Bilkisu mai gadon zinari. Alkawarin Allah ya cika, Jawad Abdulaziz Yusuf ya zama ɗan Bilkisu, mijin Bilkisu, baban Bilkisu, saura kuma kakan Bilkisu. Mm, Allah ya kawo hakan. Allah sarki kuma ɗaura kawai. A ranar aka sallama mai jego da jaririyarta da jaririyarta don suna cikin koshi don suna cikin koshin lafiya. Bakin je ya kasa rufuwa, ya murje idanu sai kulawa yake ba ma matarsa da 'yarsa a gaban kowa. Washe gari 'yan barka suka fara barkowa ta ko'ina, ciki kuwa har da shahuda da ta yi kuka don damuwa yayin da take jin zafi da tsanar bili har cikin ranta. Shiryar wani fa sai Allah ya so. ba lalle bane mu lokacin da muke so mutum ya shiryu a ce ya shiryu a lokacin sai lokacin da Allah ya so ya ga dama shiryar da bawansa sannan zai shiryu amma ba wai mu zamu yanke mutum shiryuwarsa ba ku ji ku sani dan wasu abu ya faru a littafi sai su ce sun ji haushi an yi kaza an yi kaza to kuma daura ya kasim ma ya kawo yar aminatunsa haka ma matan su Jabir da su Ummi da abokan aikinsu har ma da kawayen makaranta biri kam ta yi goshi kaga yar gatan dangi baba kaura ma da ya koma daji abinsa tuni sai gashi ya zo dan ya ce ya fi son zaman can alkhairin da manyan kasa suka yi masa da su jawad duk tattarawa yayi ya ba da a gidan marayu a cewarsa sun fi shi bukata sai dai ya riƙe waya suna gaisawa da abokan arziki irin su je ta nan ma ya sanar masa da haifuwar ana yin ta su ummu anum ba su koma ba har sai da aka yi suna inda kowa dai ya san sunan jinjiran inda kowa dai ya san sunan jinjira bilkisu su firdausi duk sun zo sun taka rawar gani haka ma abokansu abbati na kauyensu inda ɗimbin jama'a suka yi masa alkhairi da dama wanda shi ma wasu ma bai san su ba amaryar jego ta sha gayu har ta gaji ko ni dai ta gama birge ni a radu balle kuma uban gayyaje an sha hotuna inda na yi ta hango fans cikin 'yan taron suna kun yi waje halarci gaskiya don yau 'yan tim ɗin bije da tim ɗin kasim da tim ɗin shahuda duk sun dunkule waje ɗaya an sha hidimar suna kowa ya gaji wasu ma har sun yi bacci da kyar na iya mikewa na shiga bayi don na samu na watsa ruwan da umma anum ta haɗa min ita kuma na barta tare da su little bee ban wani jima ba da dai na samu jikin ya sake na fito tsaye ne a kofar bayin ina kallon wanda ban yi zaton gani ba shi ma juyowa ya yana kallo na fuskarsa ɗauke da murmushin nan nasa mai mai tsada da sai ya ga dama yake yinsa ummubi ya karaso ummubi ka raso mana murmushi ne na ci gaba da takawa a hankali zuwa gare su hannuna da ke da damshin ruwa ya kama ya zaunar da ni a gefensa na ɗan sauki ajiyar zuciya ina kwantar da kaina gefen kafaɗarsa, sweet love baka yi bacci ba daman fuskata ya shafa yana sake rungumo ni jikinsa sosai na kasa baccin mima idanuna na ɗaga da sauri ina kallonsa me yasa hakan diya saboda min kalb sabon littafin zafafa da zai zo na mamage kai minkal littafin nan ya haɗu fa sosai kuma zan karanto muku shi dan kun san akwai ni da rikito muku littafai masu azababbin daɗi minkal kar ku manta shi din yana nan zuwa din minkal sai kuma wanne ne ma akwai sabo fa hafi ramadan mai suna gidan kitso ci gaban gidan kitso na san wasu sun ji shi to cakwaki ya da dariya bai kare a iya can ba akwai ci gaba da za a ci gaba da yi na littafin gidan kitso don haka duk fa littattafai na sabbi za ku iya samun sa ne kai tsaye a shago sabon da aka bude tare da studio da duk kuke bukatan wakan aure suna biki birthday kamar yadda na faɗa ina kuma kara na ta muku shagon dai ba wani waje yake ba nan dai ya misala dan kasuwan ya misala wanda ko bai gane kwatancin ba kai tsaye zai iya kiran layin nan 070 66 67 48 34 wato sifili bakwai sifili shida shida shida bakwai hudu takwas uku hudu kuka kira nan kamar kun san shagon ne kai tsaye to kuma ɗaura kawai idanuna na daga da sauri ina kallonsa me yasa hakan diya saboda min na mana na ɗan lumshe idanu na sake buɗewa a kansa cikin sake sanyaya murya na ce menene shi nuna ni yayi tare da yarsa yana murmushi na yi yar dariya da komawa jikinsa na kwanta ina shafa kan baby b da ke tabbacinta hankali kwance don ta sha wanka ne wajen inna tsohuwa yanzu babu jimawa wai kin san me faru Kai na na girgiza masa ina ci gaba da shafawa mata kai umma na ta fadage tare za ku tafi ni gaskiya gaskiya kallonsa na sake yi da sauri cikin dan zaro ido sai fasa fada ya bata fuska kuma kyalkyalewa ne da dariya da sumbatar kumatunsa ina faɗin boss namima ya rankwashe kaina yana hararata oh haka ma zaki ce ko to ni ma to ni na ma fasa babu inda zaki gara ki zauna nan da wata biyun ki sake ɗaukar wani cikin idanu na zaro ina buga kirji dan Allah rufa min asiri sweet love daina min wannan fatar kaji dariya sosai ya sanya ya kwantar da little b tare da jawo ni jikinsa muka fada saman gadon ya yi min rumfa da jikinsa kallon juna muke cike da shauki babu mai ko kiftawa sai da na ji bakinsa cikin nawa na dawo hayyacina da sauki na nauyar ajiyar zuciya san ture sa nake amma ya ki ba da damar hakan na rinka dukan bayansa amma bai bar ni ba sai da ya yi sarransa sannan ya saka ni ya miƙe yana dariya domin gwalo Da mun gwalo dama abin da ya kawo ki kenan ai na faɗa amin dama abin da ya kawo ka kenan ai na faɗa ina ɓata fuska kamar zan yi kuka gwalo yayi min daidai zai fita yace ce eh naji ɗin. dariya sosai na ina girgiza kai na jawo diyata na rungume ina sumbatar ta don jin kamar na haɗiye ta na huta don ɗimbin san da nake mata Allah sarki wannan kenan bayan wasu shekaru yara ne kusan uku ke ta wasan basketball a madaidaicin filin wasa da ke a cikin wani katon gida mai mangorori kusan hudu ina tsaye a wajen kusan mintuna hudu sai ga mata da miji sun fito daga ɗayan ɓangaren na gidan ba kowa ba ne face anwar da nabila su ma suna sanye da jesi ihu yaran suka fara biyu na kiran abba abba abba abba biyu na kiran mamma mamma mamma mamma cikin ɗaga hannu irin na jinjina da ɗokin isowar abokin wasa anwar ya ja 'yan tim ɗinsa little b da kaninta na biyu abdulaziz suna kiransa awab nabila kuma ta ja nata 'yan tim kanwar little b, little b mai bi mata Maryam suna kiranta da Kairiya sai yaran su Anwar din mai suna Jawad suna kiransa Khalifa wasunsu wasan su suka fara cike da nishadi basu fi mintuna 30 da farawa ba suka ji hon mai gadi da ke kallon su daga gate yayi saurin zuwa ya bude farar mota ta shigo gidan wanda Billy ke mazaunin direba cikin kayan aiki jena gefenta shi ma sanye da suit yana ta faman danne danne a laptop da gudu yaran suka nufi motar suna faɗin abbi mima oyoyo bili da ke murmushi ta kalli je shi ma ya kalle ta kafin su mai da idanuwansu ga yaran nasu da ke tunkaro su awab da kairiya suka nufi sashin da bili take suka buɗe mata little b da khalifa kuma je suka buɗe mawa a tare suka fito fuskokin su ɗauke da murmushi je ya ɗaga kalifa tare da sumbatar kumatunsa shi ma yaron ya sumbaci je din yana dariya da faɗin abbi i love you I love you too second Jawad ya faɗa yana lakace masa hanci kafin ya duka ya sumbaci Little B yar kimanin shekaru goma ita ma Little je, dina fuskar ta washe da murmushi sak irin na Billy tace sweet Abi Sweet Abina I love you ta maganar da sumbatar hannunta hannunsa ita ma ta matsa jikinsa ya rungumo ta da gefen hannun damarsa yana hogin na hagun kuma yana dauke da kalifa a can ma dai Awab da Kairiya suna makale da Bili sai da suka gama ɗokin ganinta sannan suka dawo wajen abi ya sumbace su suma a kumatu kamar yadda ya yi musu kalifa kafin su anwar su karaso suna musu barka da dawowa cikin tsokana bili ta ce iyayen da ba sa girma da shiriritar 'ya'yansu dariya anwar da nabila suka yi je da ke murmushi shi ma ya ce ki ja mana yanda muka dawo a gajiyan nan yanzu su tara mana ciwon kai su da 'ya'yansu zo mu gudu mu je mu huta kin ji princess dita Cikin dariya Anwar ya ce, "Idan ma kun gudu bin ku zamu yi don yau a ka aka haɗa dina." Idanu je ya zaro sosai sai kuma ya bata fuska yana kallon Bili cike da langwabe kai. Mima, kina jifa. Ni dai Allah ban yarda ba, hutawa zan yi. Kafin Bili ta bada amsa yaran suka shiga ihu da tsalle suna faɗin su ma basu yarda ba a falon Abi za su yi dina yau. Kofaje yayi yana kallon Nabila. Auta, ke ce kika faɗa min wannan aikin ko? ke ce kika haɗa min wannan aikin ko maganar gaskiya a yi hutu na tarkata ku ku tafi saudi wajen ummuna mu ma mu dan huce gajiya da matata a gidan ga a waje dambe da barayi a gida dambe da iyaye da yaransu sosai nabila da anwar ke dariya nabila ta ce allah babu ruwana abban little ne kai ko je faɗa yana kama kunnensa Allah da zafi mu Anwar ya faɗa cikin marairai cewa yana sake yana rike hannun je yaran su ma duk sai suka marairaice suna faɗin sori abi yana jin zafi sosai dariya bidi take yi je da ke murmushi ma ya saki kunnen anwar ya kama hannun matarsa suka shige don an fara kiran sallar magariba kayansu yaran suka kwasa daga mota tare da tsarabar da aka yi musu suka bi bayan bayansu anwar da nabila ma suka nufi bangaren su don su watsa ruwa kan su fito alhamdulillah ala kulli halin ba abin da zan ce yau sai dai in ce na gode wa ubangijin al'arshe da ya bani ikon kammala wannan littafi da ya ja ni dogon zango godiya tare da roƙon Allah kurakuran da na tafka a cikinsa Allah ya yafe mini abin da na yi daidai Allah ya haɗa mu aladan da kuma soya da muka yi tafiyar tare nagode nagode nagode nagode irin trillion trillion trillions din nan da haɗin kai da ɗimbin soyayyar da kuka nuna min akan wannan ɗan littafin alkawarin Allah da rahamarsa su tabbata a gare ku a duk inda kuke duk wanda na ɓata marai a yayin karanta wannan ɗan littafin ya gafarce ni dan Allah ni ma kuma na yafe ma duk wanda ya bata min ina jin kewar ku tun yanzu amma kuma ba matsala za mu haɗa a sabon littafi mai cike da cakwakiya insha Allah sannan kuma abin da na manta ban faɗa muku ba ina fatan yanzu kowa ya fahimci abin da ake nufi abin da ake nufi da kaddarar jini a cikin jini da zai zama jini Shahuda Bilkisu sun haɗu akan san abu guda Jawad wanda kuma ya kasance jininsu ne su duka ga kuma ba sai na faɗa ba to duka duka dai anan zan dakata Allah ya sada mu a cikin littafi na gaba sannan kuma ina mai taya mu farin cikin sake zagayowar wannan watan Ramadan Karim wata mai albarka Wata Ramadan wata ce da Ubangijin Allah yake buɗe kofofin rahamarsa kasance mai aikata alkhairi a cikin watan domin ka ki samu tagomashi mai kyau a ranar lahira. Mata iyayen giji, iyayen gida, masu mulki da iko a cikin gidansu da ku nake mata masu hana mazajensu aikata aikin alkhairi saboda ganin ido da ƙyashi. Mijinki na da ƴan uwa mabukata masu neman abin buɗe baki amma son zuciyarki ya hana ki nuna masa abin da ya dace. ke dai kawai kanki kika sani da 'ya'yanki babu ruwanki da makotanki almajirai da masu neman abin buɗe baki saboda tsabar wadata sai ki girke-girke da soye-soye kala-kala ki ci ki bashi amma ba za ki yi tunanin wanda bai da shi ba a cikin makotanki ko kuwa dangin mijinki za ki wadata iyayenki da kayan kwamulashe amma babu ruwanki da iyayen mijinki to ke ji tsoron Allah wallahi domin dama ce Allah ya baki kuma lokaci guda zai iya kwacewa ya bawa wani saboda haka yana da kyau ke kokarin kwatanta aikin alkhairi a lokacin da kika kike da dama a hannunki alhajin Allah da kai nake wannan dukiyar da kake facaka da ita Allah ne ya baka kuma da kowa ma wani irin lokaci zai iya kwacewa a hannunka koman dabaranka kuwa saboda haka ko da kana ganin ƙyashin bayarwa to ka kau da kai ka aikata aikin alkhairi a cikin wannan watan domin ka samu tagomashi mai kyau a ranar lahira wannan watan lokaci ne da shi kuma idan ka ga na wannan shekarar to bai zama lallai ka ga na shekara mai zuwa ba saboda haka matukar ka ki kin riski kanki ka riski kanka a cikin watan to ka kasance ko ki kasance mai kyautatawa da abin da Allah ya baka ya baki abinci abin sha sukari dubino lemu ruwa mai sanyi da sauransu duk wanda ka bashi abin buɗe baki a lokacin da yake bukata to Allah ne kaɗai ya san irin ɗimbin ladan da zaka samu daga gurinsa mu kasance masu aikata aikin alkhairi a cikin wannan wata mai albarka sallah a kan lokaci hailala da salatin annabi istighfari kame baki ga abin ga abin da bai dace ba neman yafiya da afuwa gurin Allah wannan shine abin da ya cancanta ga mai azumi Allah ya sa mu dace amin summa amin to sai mun haɗu kawai a cikin wani labarin namu kawai na kuɗin Salma kuma huta lafiya